manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi hadisi abun tsoro dangane da maganar kason wuta da kason aljanna ya ce inna Allah ta yi. Allah ya yi damƙa guda biyu bayan ya halicci mutane sai damƙa ɗaya sai ce haƙula ilil jannati wala ubali ya sake wata damƙan ya ce haƙula ilil nari wala ubali ya ce waɗannan aljanna za su je kuma ban damu ba sawa'un kaga sun yi aiki ko baka gani ba aljanna ta ce na ba su wa ha'ula ilin nari wala ubali waɗannan 'yan wuta ne kuma ban damu ba ba wanda ya isa tambaye ni su ɗin nawa ne kuma wutar ta wace. can za su je sai na ƙona su ba wanda ya isa hana wannan abun tsoro ne shi ta Usman ibn Affan aka ruwaito da gare shi Allah ya ƙara yarda gare shi da Mu'adh ibn Jabal yana kuka yana kusa